rashin bayyana dalilan ɗauka wannan mataki na cikin abin ya ɗaure malaman kai duk da sun bayyana yin biyayya ga mahukuntan kamar yadda malam Salihu muhammad shugaban majalisar malaman ƙungiyar kitabu wasunna ke cewa dan mu har yanzu babu wani dalili ake dalilan kaza domin shi ya bayani lalle abu yana iya faruwa inda dalili ana akwai wanda ake bayyana mu mutane mhm. akwai kuma dalili na ba a bayyana mu mutane sai da a dauki laihin wa an dakatar ba a gaya muku wani dalili a babu wani dalili da ce dalilin kaza ne ce aka kana kuma mu muna alfahari da wani abu mhm. don rikitan da ake na duniya gaba ɗaya ba taɓa samun dan agaji cikin shi ko guda za su ci gaba da ayyukan ne ba sai da wannan teni ba za mu ci gaba da wa'azi kuma za su ci gaba tare da mu suna nan tare da mu shi kuma malam zakariya muhammad ne daraktan agaji yace al'umma na samun natsuwa idan ta gansu yayin tarurrukan da'awa hakika ba daɗi ganin kamar yadda al'umma ke samun natsuwa da mu kuma muna taimaka ma gwamnati don kaga da ayyukansu ne hidima masallaci hidima wajen wa'azzuka duk da inda ke da haɗuwa ta jama'a to ayyuka ne na gwamnati kamata su su sun ce sun dakatar da ayyuka na agaji sai muka masu tambaya muka ce tun da ba hana wa'azi ba ana haka mambari a kai lasifika can lasifika ce ne a shaida tabarmi a shaida kujeru a tsarin masu saurare sun zo da abubuwan hawa a kula da su to yaya ne za a waɗannan to suka to su da ayyuka dai na agaji suka dakatar wato dai kawai an hana ku sa tushe ma ne an hana mu sa tushe ma shine magana a nasu bangare malam fadalu sadisu wani malami mai wa'azi cewa rashin sa wannan tushe ma akwai matsala ga aikin agaji musamman na tabbatar da hatsaro to gaskiya matsala ce wannan yanzu an zo wajen masallacin juma'a ko an zo wajen wa'azi babu alama ga dan agaji ka zo ka aje mota ka ko motan ka wani ya zo ka gani tsaye wurin motar ba ce za ka bi ka jihar gana. ka aje kai shiga za yi bai da wata alama ka gani tsaye yana zuwa a zalimi na shi doke maka mota ce yace akwai ci ka sauna an yi wa'azi nan na hilin kokowa gubernan na malaɗin zakar umar nan ya zo tare da tawaga ce wallahi sai da ya yabo ya ce wa'an Allah ya masa albarka. Duk da bai so bayyana dalilan ba, gwamna Zakar Umar ya ce hukumomi a yanzu sun karfafa tsaro a nan jihar Maradi musamman iyaka da tarayyar Najeriya. To alhamdulillah ka san mu nan Maradi kullum muna tsaye bisa ga roƙon Allah da sarakinmu da malamanmu da magabata duka ana ba da ƙoƙari. A nan Maradi gwamnati ta kafa ta babbar runduna ta tsaron iyaka. Ka san muna da wani babban dawa da ake ce ma babba rafi eh, daji ne mai ɗimbin yawa mai sarƙaƙiya da yawa wanda 'yan ta'adda suke amfani da shi eh, musamman barayi. mashar tare na ganin watakila ɗauka waɗannan matakai bai rasa nasaba da rikicin da ke faruwa a jihar Zamfara da ke iyaka da Maraɗi da rigakafin duk wani shiga burtu da ɓata gari za su iya yi su gudo a Nijar. To sai dai a ta bakin Sula Abdu magatakardar ƙungiyar Ihya Usunna babu wani abin ta da hankali. ganin wannan mataki ba shine irin sa na farko ba taɓa yin shi muka ɗauki matakai muka ga hukuma muka yi bayani aka tattauna a lokacin kuma aka samu aka maido su da aikinsu ga wanda bai sani ba shine ke jin kamar wannan gamin ɗaya ne salisu isa mara rafi hausa